Ka san ta ne? Ah, a san ta ba. Idan What? Yaushe hakan ya faru? Shirin asibiti Dr. Bashir mai dogon zango da za ringa askawa a kan Hijira TV zai ringa zuwa muku kowane ranar Litinin da kimanin karfe 9 na dare Najeriya, karfe 8 na Ghana. Kuma za a maimacin wannan shirin ranar Laraba da kimanin karfe 8 na safe na Najeriya, karfe 7 na safe Ghana. Sunana Dr. Bashir. kuma za ku iya bin wannan shirin akan ajamu na aske 247 masu kallon mu kar ku bari a baku labari kallon wannan shirin ba kallo kadai ba za mu ba da cututtuka da dama amma sai an kalli wannan shirin za a gane wani irin tututtuka za mu bayar ku bibe mu akan ajamu na aske 247 asibiti dr bashir mai dogon zango zai ringa zuwa muku akan talabijin na ijira tv ijira tv the journey of life